واحدة من علل ثلاث رفق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشوق كاليقين درس da باتا من mun dangane da dalilan da ke sa wani ya gaji wani ko wani ya gaji wata ko wata ta gaji wani ko wata ta gaji wata idan za mu iya tunawa guda uku muka yi bayani guda ukun nan akwai auratayya ɗaya kenan sai mai kuma sai wala sai mai kuma sai na sau waɗannan su ne dalilan da ke sa a yi gado to bayan dalilai sun tabbata akwai kuma wasu abubuwa uku da ke hana gado su ne yau malam zai mana bayanin su wa na'u shahsa min almirati akwai wasu abubuwa da ke hana mutum ya yi gado wahidatun min ilalin salati wato in ɗayar dalilan nan guda uku suka auku to wanda jiya zai gado a yau sai a ce ba shi da gado wasu abubuwa ne rikun na farko dai bauta wanda duk ya zan bawa ne komin kudin babansa komin kudin mamarsa ko mai ɗan uwansa ko ‘yan uwansa ta mallaka wanda yake shi ma yana da gado idan ya kasance bawa ne lokacin da wanda za a gada ya mutu ko wanda zai gada ya mutu to wannan dalili yana hana shi ya ci gado kwata-kwata domin bawa bai da 'yancin kansa domin bawa dukiya ke ga mai ita idan ka ba shi gado kamar ka ɗauki dukiyar ka ba wancan wanda ya mallake shi ne na biyu wa katilun haka kisan kai wanda ya kashe wanda zai gada ana haramta masa gadi wato kamar an hau doron man ajjala shay'an a awanihi kiba bi hirmani wanda ya zarba ya aukar da abu kafin lokacinsa to sai a yi masa ba a hana shi abin da yake gaggawan ya kai gare shi da haka in aka tabbatar da cewa ɗa ya kashe mahaifinsa saboda yana ganin ya dade bai tafi ba shi kuma ya kosa ya gaji kudinsa kisan nan farke shi ya yi da makami ya sa masa guba a abinci ko a abin sha ko ya gayyaci wasu ne suka kashe shi duk hanyar da ya bi ya kashe wanda zai gada ko ta kashe wanda za ta gada to ana haramta ma wannan bawa gadon wanda ya tafi wa dinin hakanan idan addini ya bambanta musulmi baya gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi in ko tsakaninsu ne sai su gaji junansu anna ko da addininsu ya sha bamban domin a wajen musulunci duk addinin da ba musulunci ba ba addini ba ne kafici ne inna dina inda al-islam milalul kufri millatin wahida fasham ka fahimci abinda da nake maka bayani falaita shakku kal yaqini shakka haka ne ko ba haka ba ne har abada bai daidai da tabbas yaƙini kenan kamar yana ce mana waɗannan dalilai uku su ne tabbas in ɗayansu ya auku ba sai duka wai kuma ba kowane ɗaya yana da ƙarfin ya hana mai gado gadon wanda zai gada in ya aure mai sharhi ya ce ina bayani cewa wa yamna'u shakhsal waritha min al-mirasi ta tahaqquqi sababihi thalathu ilalin salasu ilalin dalilai guda uku wayan na'u shahasa min almirasi kowane tsayansu yana hana mutum ya gado ba da ta haƙuƙi bihi, bayan tabbatan dalilin da ke sa a yi gadon in ma su rukuta hanyar auratayya wa'in ma ‘yanci mai gida ya ‘yanta bawansa bawa ya mutu bai da magaji wa'in ma dangantaka ta hanyar ubuwa ko gunuwa ko ukuwa ku tare da tabbatan wannan akwai abubuwa uku in sun auku ko ɗayansu ya faru mai gado ana hana shi gado idan ta safal warisu bi wahidatin minha idan wanda zai gado shine alwarisu ya tufantu da ɗaya daga cikin abubuwa uku da za mu ambata imtana a to gadon da zai yi ya hannu ma'ana za a hana shi ba za a ba shi ba wace samma waɗannan abubuwa ana ce masu mawani al'irki mawani al'irki wato abubuwan da ke hana mai gado-gado Allah ya kare mu barin jikansu domin ba na game a cikinsu almani'ul ul'awwal mai hana gado na farko ma'ana dalilin da ke hana gado na farko arzik bauta mace ce baiwa ko namiji ne bawa wannan yana hana duk wanda yake ya cancanci ya gaje shi in ya mutu ba zai gaje shi ba bi jami'i anwa'ihi bautan tana da salo iri-iri to duk wata nau'i na bauta tana hana magaji ya yi gado kowace irin nau'i ne fala ya mutu da haƙiƙu bawa bai gado kinnan bawa ne kinni al'abdul kinni fuqaha suna cewa huwa allazi laysa fihi sha'ibatul fadhiyya ba wanda ko ta wani gefe ba alaman tsiyauci tare da shi wato madara ko tsaba ko zallan bawa ba ya gado shi ma in mai gidan shi ya mutu kayan gado ne shi kai shi innan kana shi wannan bawa tsaban bawa ne madara au mudabbaran ko bawan da aka yi ce mashi baya na ka zama da wato kamar mai bawa ne ya gana gattar bawa da ɗa'an shi da gudunmuwan da yake ba mai gidan ya ga ba zai iya 'yanta tashi ba don kila shi ne ma kashin bayan abinda yake na sana'a rayuwa amma ya ga me zai saka masa da shi sai ya ce to duk wanda na mutu wane ya zama ɗa mudabbas kenan kaga shi da dai fata ana fata zai yi fatan a mutu to amma kuma a wani zarafin in akwai cikakkiyar lafiyayyar kyautatawa sai ka ga bai fatan ya mutu shi zaidu a iyayen shi sun zo kuma ɗan gata ne a wajen iyayen sun nemi su fanshe shi su tafi da shi gida daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sun nuna ko nawa ne za su biya saboda suna da arziki kuma suka roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi musu wannan alfarma kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin kyawawan ɗabi'unsa ba ka neman abu a hannunsa ya hana ka in ka ga bai ba ka ba ba da shi ne bayi da shi ne amma matukan yana da shi kuma ya mallaka yana da iko a kai to zai ba ka wato kamar yadda wani mai hikima yake cewa ne ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سالما da za a ce ba abin da ya rage a hannunsa sai ransa da ana sa rai a tafin hannu wallahi in ka ce ya baka zai baka sai dai mai roƙon ya ji tsoron Allah amma zai baka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san yadda suke ƙaunan juna shi da zaidu ya san yadda zaidu bai so ya rabu da shi ko da ƙiftawan ido sai ya ga in ya ce ku ɗauke shi ku tafi da shi bai kyauta ma zaidu ba dalili kenan sai ya ce a'a ba kudinku nake so ko duk abin da ku nake so ku mun ba wannan wane ne mahaifina wannan dan uwan mahaifina ce to shi kenan na ba ka zaɓi idan kana son ka tafi da su ka je ba komai ba na son komai ku kuma in ya ce yana son ya zauna da ni ne ku yi haƙuri ku yi haƙuri suka yi ta munna gama ba ta ta samu aka kira zaidu aka shimfiɗa mashi zaɓi ya ce shi ba zai iya rayuwa ba tare da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam su yi haƙuri iyayen nashi su yi haƙuri inda wani abu da ake nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙololuwan matuƙa wajen kyawawan gari ta yadda har mutum zai zaɓe shi fiye da iyayensa kuma ya shigo hannunsa a matsayin bawa wannan shi kawai na kawo misali ta yadda in kana da wanda yake kyautata maka kai kuma sai ka rinka tunanin me za ka saka maka shi yasa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi shi ma tun yana da rayuwa kuma ya tabanne shi kafin a hana ya ce kai ɗana ne ko na mutu za ka gaje ni daga bayan musulunci ya toke wannan to idan mutum ya ce bayan na mutu ka zama ɗa so wannan bawa ya zama mu dabba irin wannan bawa kaga akwai wani ɗan ƙurƙushi-ƙurƙushin fatan yanki to shi ma baya bada au mukatiba ko kuma bawan da aka yi faru fansa ne aka ce kawo dubu ka za ka zama da kaga shi ma ya so jin ƙanshin zama da mukatabi kenan shi ma ba kowane bawa ake ma ba sai wanda aka ga yana da kirki domin ai duk abin da ya je ya nemo na mai bawan ne sai kuma ya ce kawo dubu ɗari ka zama ɗa misali kaga zai baka lokacin da za ka nemo mafi yawa kuma a irin wannan akan sa lokaci daga nan zuwa baɗi ka kawo dubu ɗari in ka kawo na 'yan taka idan lokaci ya zo ya gaza akwai harshen fukaha da aka ce an yi masa talawun wato a ɗan mashi ƙari to je ka ƙara fakafakan ka na wata biyu ya ya sake dukawa sun ya yanta kan in ya samu shi kenan in ya gaza sai ya dawo abdan kinniya sai ya dawo madaran bawa wancan kuɗi ko da ya kusa biya in ba mai bawan ne ya masa rahama ya ce na ya fi sauran ba dama ai yana bawa ne aka ce ya kawo shi kuma bawa da dukiyansa kayan mai gidan shi ne saboda haka kuɗin na mai gidan ne yanzu kuma ya dawo ruwa ta leko ta koma to irin wannan bawan shi ma idan wani ya mutu wanda yake ya cancanta ya gaje shi ba zai gaje shi ba a hadisin abu dawud manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai nau'in mutane uku kana haƙƙon alallahi aunihin Allah ya yi alkawalin zai taimake su almujahidu fi sabilillah wal mukatabu allazi yuridu al-ada wan nakiha allazi yuridu al-afaf waɗannan mutane uku Allah ya yi alkawalin ba su gudunmuwa da taimakon sa. wanda ya fita yana jihadi don ɗaukaka kalman Allah da kuma na biyansu wanda aka sa'a masa kuɗi bawa aka ce ya kawo ya biya inda ya dage Allah zai taimake shi na ukunsu talakan da ya yi aure don ya kama kansa kai kuma da bai kai auren ba ba an ce kada ka kama kai ba ne yi mana don kawai ne ya ce to yi tun da haka ne shi kenan ai aya ma cewa ta yi falyasta a cikin lazina la ya ji duna ha hatta yi guni ya humun labumin fadiliki kama kai dole in ba haka ba a sha azabar allah to shi wannan nau'in bawa na uku shi ma baya gado au mubaɗi ko kuma wanda yake da tashi da tashi bawa ya haka zai auku yana aukuwa tana iya yiwuwa bawan na baban magada ne baban ya mutu suka gada suka yi tarayya yau ya aiki a matsayinsa na ɗa mai yanci gobe ya aiki a matsayinsa na bawa idan mutum biyu ne suka gada sai tsayen ya yan tashe ce wane ya kamata wane fa ya yi ma mu hidima mu yan tashi ta ni ba zan yan shi ba ya yi ya yi da shi ya tuni na yan na ko tashi kaga rabin shi da rabin shi bawa a yana jin ƙanshin yanci ko ba wa ba'dahu abu to duk da haka idan wanda yake ya cancanta ya gaje shi ya rasu ba zai gaje shi ba duk da akwai wasu da suke ganin zai gaje rabin da yake da rabin da yake bawa kuma ba zai gada ba domin yana da dukiya a kwanakin da yake da dukiyar nan dukiyar shi ne duk abin da ya samu yawa a kwanakin da yake bawa to dukiyar da ya samu na wannan wanda yake kwanan jikin shi ne kila an fahimce ne saboda haka da yana da mata ya yi 'ya'ya to in ya mutu dukiyarsa kashi biyu ne wanda yake ɗaya tara matarsa da 'ya'yansa za su gada ko iyayensa wanda yake kuma a ranar bauta ya tara to wannan na mai shi ne wanda ya mallake shi a ranar da bayi da yanci au mu'alliqan itquhu bi sifatin ko kuma bawan da aka jinginar da ko aka rataye yankin shi ne da wata sifa kamar yaya idan ka yi kaza ko ka kai matsayi kaza ko ka rayu zuwa lokaci kaza kasan shi bawa kamar guzuman tunkiya ce lokacin da ake da ƙuruciya ake tsawo in aka tsufa yakan zama kaya ne a kana da bawa tun yana ɗan shekara ishirin kana tatsan shi Allah ya yi masa tsawon rayuwa da kai ya kai tamanin zai ga ce kayan daji kayan daji ko ka tuke ko kudin sabon abu ya sha ba a hanci ya ishe shi domin abinda za mu lura wanda ya mallaki bawa cin bawan da shan bawan da tarbiyyansa da maganinsa in bai da in bai da lafiya da komi da komi yana kan mai gidan ne to ya shekara tamanin ka ce ka ɗan tashi ka san dai ko wani ka ba ba mai ansa <laughs> wato an gama moro ana so a yadda kwano kila an fahimce ne a'a idan ka kai wani minzali ko wani yanayi sawa'an a wani aiki ne ko a wani yanayi ne zan yanta ka kaga shi ma ya soma jin ƙarfin yanci kai kwazon nan da kake yau shekaranka ashirin in ka ci gaba da yi in Allah ya so ka kai shekara talatin zan yanta ka ai ɗan shekara talatin lafiyayyen da kakken karkarfa ne galibi mutum bai so makasa sai ya kai arba'in wani ma in Allah ya mashi kyan kira a arba'in din sai ka gan shi dam dam dam sai ya yi abin da ba kowa zai maimaita ba to amma ne galibi in mutum ya kai arba'in sauka yake yi ba hawa ba to shi ma irin wannan bawa baya gado au umma waladin ko kuma ku yangar da aka yi sadaka da ita ta haihu baiwa ce sai dai ta dan masauran bayi ko ku yangin da ba haihu da mai gidan ba ga ɗanta amma kuma uwarsa tana nan a baiwa to ita wannan tana da shamuɗa ba a kyauta da ita baka isa baka ba wani ba a sai da ita baka isa ka sai da ba ba a sadaka da ita nan ne ake sadaka da mutum a lokacin bauta amma ba yarka ka ɗauka ka ce ka ba da sadaka ba don abinda duk aka ba da sadaka to mulki ne kamili wanda ya baka sadakan kaya to ka mallaki abin mulki kamili in ka ga dama kana iya sadaka da shi kai ma in ka ga dama kana iya saidawa in ka ga dama kana iya kyauta an gane ai to ita kuma ranar da mai gidanta ya mutu to nan ta zama ya yana mutuwa ta zama ya ita nata kenan to a wannan matsayi da take da ɗanta zai rasu ko babanta ya rasu ko wani ɗan uwanta da ta gaje shi ba din bauta ba ya rasu to duk a wannan matsayi ba ta da gado domin bayi da waɗannan kashe-kashe nasu ba sa gado ba a gadon ba a gadon su domin duk wannan nau'i da muka ambata dukiyarsu ta mai su ne eh au musa bi ko wanda aka yi wasiyan yan tashi ya tara magadan shi ya'ya da sauran yan uwa to duk randa na mutu wa na ɗa ne ya zama ɗa shi ma ya mu jin ƙanshi ko menene bambancin shi da mudabbar sa wannan wasiyya ya ce ya yi tana da ƙa'ida ba a wuce sulusin dukiya idan bawa ya yi sa'a wanda ya yi wasiya yana da dukiyar da ta wuce sulusin shi an haɗa dukiyar to ya zama wajibi ‘ya'yan su idan ko shi ke nan dukiyar bawa ya bar ma magada to a nan yana ƙarƙashin zattarwan magada in sun ga dama su zattar in ba su ga dama ba ba su yi laifi ba in ba su zata ba yawa saboda mun san hadisai da suka yi magana a kan wasiya yadda a ƙarshe annabi ya yadda da ɗaya bisa uku ya ce wasu lusu kafiyar kana iya yi da ɗaya bisa uku amma dai ya yawa da za ka sauka ƙasan haka da ya fi لأن موجب الإرث القضية الكاملة domin abin da ke wajabta gado a wannan bangare da muke magana dole ne a sami cikakkiyar yanci ko cikakken yanci walam to a ɗayan waɗannan nau'in bayi da muka ambata kuma ba a samu cikakken yanci ba wala yurasu raqiqu aidan haka nan ba a gadan bayi hayan. ba su kansu ne ba a gadon su ba a'a ba a gadan abinda suka mutu suka bari ba za ka ce dukiyar babana ne ba uba ba zai ce dukiyar ɗana ne ba uwa ba za ta ce dukiyar ɗana ne ba ina nawa a'a domin mai bawa shi ke kwashe kudinsa ko abin da ya mallaka la'annahu hula ma lalahu domin a ka'ida ba shi da dukiya ta kansa da shi da dukiyarsa nawa ne ne na mai gidansa illal muba'ada sai wanda tashin shi ɗa, tashin shi bawa فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر wanda yake sashin shi ne sashin shi bawa to ana gadon shi in ya mutu duk abin da ya mallaka ta ɓangaren kasancewan shi ana fatan an gane duk da ya tara a matsayinsa a ranakun da yake ɗa to nashi ne wanda ya tara kuma a matsayin mai gidan shi dama mai gidan hayan shewa yake wa ya kunu jami'uhu liwarasatihi alal asar to a irin wannan matsayi dukiyar gaba daya za ta koma wajen magadansa bisa zance mafi inganci وهذا القسم خارج عن إبامة الناظم فإن الوارث فيه ليس برقيق wannan ɓangare da muka ambata na cewa zai gaji ko za a gaji sashin da ya kyaɗa ya fita daga cikin bayanin malamin wanda ya wallafa mana waɗannan a bayani domin ya ce rikun wa katilin wa dini rikun to ai tun da ranar da ya tara kudin ba ya tara ne a ranar da yake bawa ba ne kaga ya fita daga cikin bauta don haka za a yi gado wannan shine abin da ke hana gado na farko tare da bayani sai almani usani alƙatlu abinda ke hana gado na biyu wanda zai gado ya kashe wanda zai gada fala ya rasul qatilu maqtulahu wanda ya kashe wani to ba zai gaji wanda ya kashen ba sawa'un قتله عمدا aw khata'a shin ya kashe mutumin da gangan ne ko da kuskure akwai wani kisa na uku da ake ce mashi shibuhu amdin mai kama da gangan yadda za ka gane kisa da gangan ai duk wanda ya ɗauko wuka ya sami wani ya san ne wuka na kisa to wanda ya ɗauki gora ya haka ma wani a kafa ya san yana kisa kaga kisa ne na ganganci amma wanda yake maharbi ne ya hango wata gada a daji ya saita ya halba daidai zai sake harsashi kawai sai kuma wani ya bullo sai suka yi kacibin da harsashin maharbi Ka ba shi ya niyan harbi ba bai saki halsaki dai shi ba kaga kisa ne na kuskure ba na ganganci ba to duk dai da haka ne ba gado shibuwa amdin kuwa kamar ka yi amfani da wani abin da galibi baya kisa in an yi amfani da shi sai dai a jama ɗari ko zafi sai ya cimma ajali sai a mutu to kaga wannan shibuhu amdin ne ai da gangan ka buge shi sai dai irin wannan duka sai a yi ɗari ba wanda zai mutu amma kai da kai sai ya mutu kif sai ya cimma ajali sai a ce shigo ha ne to duka wannan in ya auku babu gado tsakanin wanda ya kashe da wanda aka kashe ko da mahaifi da ne kuma bi haƙƙin augainihi shin kisan nan da haƙƙi ne ko ba da haƙƙi ba ma'ana shi wanda aka kashen ya cancanci a kashe shi ne ko bai cancanci a kashe shi ba inda kai ka kashe shi ba za ka yi gado ba sai dai ka ja da baya wani ya kashe ko ya tantance kifa. aw hakima bi qatlihi ko aw hakama bi qatlihi ko kuma shi wanda ya hukuncin a kashe shin yana da gadon shi to ba zai gade shi ba aw shahida alaihi bima yujibu al ko kuma a'a shi wanda ya zo aka kashe shi bisa shari'a cikin waɗanda suka yi shaida aka yadda aka anshi shaidan aka kashe shi yana cikin magada to ba za a ba shi gado ba misali shaidan zina kafin a kashe mutum sai an sami mutum hudu kowanne ya ce ya ga mai zinan nan yana zina da wadda yake zina da ita kamar yadda kake ɗaukar hannunka ka sa aljihu ko kamar yadda kake zura guga ka jawo ruwa ko kamar yadda kake saka mashayi a tandu ka girgiza ya ɗebo kwalli sannan ka ciro aka samu mutum uku sai shaida a irin wannan shaidan ana jihar na hudu sai ɗan shi ya zo ya ce ni haka na gani da bai shaida ba za a kashe kaga dalilin shaidar ba ne kuma ya gani aka kashe shi to ba za a ba shi gado ba a to kuma shi ya sani dama ai ba za a ce dole sai ya zo ya ba da shaida ba au zakka man shahida alaihi ko kuma in ba shi yayi shaidan ba sai dai ya yi tazkiya ne ga wanda ya yi shaidan wato uku duka adalai ne an yadda da shaidan ɗaya sai ba a yadda da shaidan shi ba da aka ce ka je ka kawo wanda zai maka shaida cewa ka cancanci a anshi shaidan ka kai mutumin kirki ne wannan a addinin musulunci akwai shi akan ce mashi a sharfiya amma shi kanshi yana da shahuta wa man ya falyakul adl rida wa ba'dhum yajuzu an yubayyida mai tuhufa yana cewa duk wanda zai taskiya dole ne ya ce ne adali ne kuma yardaje amma wasu malamai suna cewa idan ka ɗauki ba'alin waɗannan kalmomi guda biyu za a iya yadda ka ce adali ne baka ce yardaje ba ko ka ce wane yardaje ne baka ce adali ba to shi ba shi ne ya ce ya gani ba wancan da ba a yadda da shaidansa ba sai ya zo ya ce wani adali ne yardaje to shi kuma wanda ya zo ya yi taskiya an yadda da mutumin kirki ne adali ne aka anshi taskiyarsa to sai ya zan yana cikin magadan wanda za a tsaida mahaji to ba za a ba shi ba wal fi zalik asali da dalili na wannan bayani da muka yi قوله صلى الله عليه وسلم ليس min من تركة المقتول wanda yayi kisa bai samu komai a kayan gadon wanda ya kashe ibn abdulbar da wasu malamai sun inganta shi Waya ya mutul maktulu qatilahu bila khilaf to amma idan mutum ya kashe wani to shi wanda aka kashe zai iya gadon wanda ya kashe shi eh zai iya gadon shi a nan malamai duk ba ba wanda ya ce ba zai gaje shi ba domin kana iya kashe mutum ka riga shi mutuwa a musulunci duk wanda ya yi ma wani illa bai tashi daga wannan illan ba ya zan sanadiyyar mutuwarsa shi ya kashe shi to wani sai a yi mashi illa ya shekara yana jinya a wannan dalilin ya mutu to wanda ya masa illan a yana iya mutuwa kafin wata shida ma don haka kama iza جرح الولد أباه جرحا يفضي به إلى الموت kaman ɗaye ma ubansa miki ya ji ma ubansa ciwo wannan jin ciwon ya zan sanadiyan mutuwarsa sun mamatar waladul jarihu qabla abihil majro sai ya zan shi mahaifin ɗan da ya yi wannan uba illa ya zan ya mutu kafin baban da ya yi ma'illa illa ɗin fa innal a nan uban ya mutu waladar fatila zai gaji ɗan da ya kashe shi ƙasa'an kalma ɗaya ba ja wa haza kharijun an ibahatin mazini wannan shi ma ya fita daga hukuncin abinda mai littafi ya faɗi la'annahu la yusamma qatilan domin ba a ambatansa wanda ya kisa dan shi ba ai bai matsan komai ba ko tashi ce Allah ya aiko mashi da ita hmm wato wanda yake kan mota ko wani abu mai kama da wannan yana iya zama ganganci yana iya zama shubuha ambin yana iya zama abin nan hata a amdan yana iya zama da gangan yana iya zama mai kama da gangan yana iya zama kuskure yana iya zama ba laifina ba an gane kamar misalin da ka yi ai ba laifina ne ba cewa ya yi ana tuki da uba da ɗa sai wata dabba ta zo ta gita. gittawan dabba wannan sai ya sanadiyan hadari sai baban ya mutu ai kaga ba ba ba ba ba laifin shi ba ba zai shi ba amma in yana zabga gudu ne na fitan hankali ba ya je ya fada ma wani abu ko in taya ya fashe ko ya kasa shan kwanan aka yi zace a ga wannan ko dai ka ce ganganci kai sauki ka ce kuskure tare ba zai gaje shi ba wani ne sai ya zo ya buga musu ba zai gudu ba ne sai uban ya mutu zai gaje shi domin ba wani abin da ya yi na ganganci ko kuskure su an faɗo masu ne Allah ya kare walmani usali abu na uku da ke hana mai gado yin gado din a inda aka samu bambancin addini bil islami wal kufr musulmi ɗaya kafiri fala ya rufin musulman kafir musulmi bai gadon kafiri wala ya rufin kafiran musulmi hakanan kuma a kafiri bai gadin musulmi shine na farko don an ce fala ya rusul musulma alkafir kafiri bai gadin musulmi wala ya rusul kafir haka hakanan musulmi bai gadin kafiri kama sabata fi sahihaini wajen rihima kamar yadda hadisi ya zo kurun kurun da irin wannan siga a buhari da muslim da sauran littattafan sunna wadda halar kitmani fi ibaratin nazim duka wannan kashi biyun ya shiga cikin ibara na mawallafi don ya ce waktila dini sabanin addini saboda haka kajiri ba zai gaji musulmi ba musulmi ba zai gaji kafiri ba لأن اختلاف الدين domin saɓanin addini hasilin fihima ya tabbata tsakanin duka waɗannan mutane biyu wa ya tawaratul kuffaru ba'aduhum min ba'd amma kafirai kowace irin kafiki suke yi za su gaji junansu kufura kufra kullahu millatun wahida fil'irfi domin kafici gaba ta kowane irin nau'i ne abu ɗaya ne in ana maganar gado fafaham ka fahimta ka kuma gane wannan wasu bahanaka Allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ne أولا فأنت